miliyan dubu uku ɗari tara na sefa ne aka kesta cewa an kashe domin gina irin waɗannan alamomi na magamar hanyoyi wato rompoint masu ɗauke da ƙoran ƙarfe kurangar siminti ko tsintsiyar ƙarfe da zumar bayar da kyaukyawar huska ga birnin yamai abin da ya haifar da muhawara a shafukan sada zumunta tsakanin masu suka da waɗanda ke kare wannan tsari na nyame nyala jami'in fafutuka abdu idi na cewa gudanar da bincike a kan waɗannan ayyuka ya zama wajibi kuɗin da aka yi rumfo mu ne tunda ko kuɗin ƙasa ko kuɗin kamfani na ƙasa a yi bincike a gani su wannan kamfanin na ƙasa nawa ne suka bada kuma a je a yi bincike wajen 'yan kwangilak nawa aka basu? su a ce wannan rana about na harbanda ma 'yan nan sai da 'yan ƙwarorin zinariya ne hankali bai ɗauka a ce an yi shi eh, miliyan 495. Mai magana da yawun hukumar kawata gari nyame nyala Madam Kacere Mariya Isa Bube na ganin. Yau 'yan an ce tsaya za a yi a saurari abin da mutane ka hudi ba a ci gaba. Ku dibi kusa gare mu. Da Burkina in kun dibe ta. Niger ta yi Burkina. Amma wadda sun kai tsari kamar irin tsarin gada aka na ana yi cikin nyame nyala, Yau Burkina ta san abin kallo. mutane jita ta na yau da ana son a ɓata tsari sai a ɗauko magana a ce an sa miliyoyi cikin ayyuka dan dai a ɓata musu tsari. Tun bayan zagayen da shugaban ƙasar Nijar ya gudanar a wasu manyan titunan Yamai hukumar Yamin Yala ke shan suka daga jama'a. Dan ka zo kama wannan roundabout kwalliya yau kwalliyar talaka za su ci a zo a sa makonnin kuɗi a ci a ƙaryan zamani ne aka sa aka aiki da shi simintin zamani aka aiki da shi da sarwansu shi kuma alhali asara ce aka yi irin wannan ra'ayi ya sa hukumar kaddamar da wasu ayyuka a jiya domin canzawa titunan babban birnin na jamhuriyar Nijar huska ayyukan da ke buƙatar gudunmuwar jama'a in ji jami'anta ayyukan da an ka hiddo jiya ko wace komin an tsara ta ta kula da komin kinta ita ne yala tana dibawa kuma banda wannan ana responsabilize kin lamiri central da kayan aiki ta diba ta ga abun da suka yi sahiya duka aikin da ai kamata su yi in sun yi shi in sun yi shi yan mm. diba gari ana kara su sahiya duka ko ne ta diba shiga in mar yi aikin shi kuma an ce jama'a duk abun da ta gani wanda ba daidai ba ta zo ta haɗi dan muna son mu shi abubuwan da an matsala da a gyara su muna son jama'a ta aiki da mu zargin rashin tabuka wani abin a zo a gani game da ayyukan kawar da datti daga titunan birnin yamai ya ja wa ma'aikatar magajin gari soke-soke daga mazaunan wannan gari cikinsu har da shugaban ƙasa isu muhammadu wanne saboda dalilan da ya danganta da sakaci a kan aiki ya kori magajin gari hassan saidu daga aiki a tsakiyar watan da muke ciki sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.